yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da takwas ga watan zulka'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1431 daidai da 16 ga watan oktoba shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin nukhbatul fikar ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi lallai wanda yake saurare da kallon wannan kaset din ba zai taba fahimta shi da jin daɗin gamsuwa da darussan da za su biyo bayan shi ba har sai ya saurari kasusuwan farko waɗanda suka taso tun daga na ɗaya har na goma a yau malam ya ce summal maqbul in salima min al-mu'araba fa huwa al-muhkam wa in uriba bi mislihi fa in amkana al-jam' fa huwa mukhtalif al-hadith أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردوج إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ آه. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوفق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرها الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ in kana laziman fashaz ala ra'ayin aw tari'a fal wa mata tubi asayyi'u al-hifz bi mu'tabarin wa kadha al-mastur wal mursal wal mudallas sara hadithuhum hasanan la li dhatihi bal bil majmu'i jama'a wannan yana daga cikin wuri mafi hadari a cikin ilimin hadisi shine gano rikicin da ke faruwa na karo tsakanin hadisai ingantattu hadisi sahihi ya ce kaza halal wani hadisi sahihi ya ce wannan abun kuma haram to wannan yana da matukar muhimmanci a cikin ilimin hadisi na ɗaya kenan na biyu daga cikin wuraren da muka yi karatu yau kuma za mu fassara su in Allah su mu yi bayanin su da yau da darussan da za su biyo baya shine dalilan da ke sa ake ƙin karɓan hadisi da kuma yadda kowane dalili ya karkasu ya yi rasa ya yi ‘ya'ya ku dai saurari abin da malam ya ce yanzu zan fassara mana ne sannan sai in zo in fara mana sharhi kamar yadda muka saba yanzu na karanta mana malam ya ce summal makabul sannan sai kuma shi hadisin da ake karɓan shi a yi aiki da shi to in aka ce alhadisin makabul ina so ku gane abin da ake nufi da alhadisul makabu su ne nau'ukan nan da muka wuto a baya na ɗaya sahihun lizati na biyu sahihun lighairi na uku a wannan shine na uku na biyu shine hasanun lizati sannan sai na hudu shine hasanun Ligairi hadisi sahihun lizati wanda ke biye da shi shine hasanun lizati zati fa ka samu hanyoyin suna da yawa shine sai a samu kuma sahihun ligairi to kaji dalilin da zai iya sa kenan a gabatar da sahihun li zatihi akan hasanun lizati domin kaga sahihun lizati sai a ce hasanun lizati shi wannan hasanun lizati hadisi ne guda daya da hanya kwaya daya. don haka samu irin waɗannan hanyoyin sun zo ga hadisi daya. sai ya zama sahihun li dan haka sahihun li ghairi hasanun ne da zati suka zama suna da hanyoyi da yawa a ƙarƙashin wannan daga wannan sai wannan sai wannan sannan sai na hudu shine hasanun li hasanun li صحيح لذاته حسن حسن لغير صحيح لغيره فمن حسن لذاته فمن حسن لغيره وانه انتهى اس شيء كثير الحديث المقبول الحديث المقبول da haka ka ce maka wani hadisi ne makabul sai ka ce waɗannan su ne makabul kowane ɗaya daga cikin su in an haɗa su kuma haka shine makabul na an karɓi wannan na farko ne saboda ya inganta an karɓi na biyu ya inganta an karɓi na uku ya inganta an karɓi na hudu ya inganta saboda haka waɗannan shi yake kyau to yanzu maganar da malam ke maka waɗannan irin nau'ukan hadisi akan zo a samu wata batarnaka shine sai a samu sun yi karo da junansu saboda muna son darasin ya tafi tare bari mu rubuta su a gefe guda mu su na ɗaya aka ce sahihun lidati na biyu sahihun ligairi na uku aka ce hasanun lidati na hudu aka ce hasanun ligairi waɗannan su ne ake kira alhadisu al-maqabul alhadisu al-maqabul alhadisu al-maqabul to abinda darasinmu na yau yake cewa shine in salima min al mu'araba idan ya kubuta daga mu'araba rage da shi kawai a yanayi daya in salima min al mu'araba in ya kubuta daga karo shine kamar hadisin innamal a'mal innamal a'mal binniyat yanzu wannan hadisin sahihi to abin da ake so a ce maka hadisi sahihi ba a aiki da shi sai ya kubuta daga karo amma kuma neman wanda ya karo da shi ba daidai ba ne a ilimi da zaran hadisi ya inganta kawai sai ka fara aiki da shi amma abin da ake magana kana nan kana aiki da shi sai kai haɗu da wanda ya karo da shi to yanzu shi wannan da kake aiki da shi dole ka tsaya ka yi wannan aikin da za a koya maka amma tun farko ka bincika shi ya inganta sai aiki to amma kana cikin binciken ka kai ga binciken ya inganta sai kuma ka sake ganin ab kana da wani hadisin wanda akan wannan matsalar ya inganta kuma suna karo in ka karanta littafin global maram daga cikin 'yan kananan littattafai za ka ga hadisi guda ɗaya a matsala guda ɗaya matsala ta shahada karɓan shaida za ga hadisan sun yi karo wannan ya nuna mafi alherin masu shaida shine wanda ya zo ya bada shaida ba a tambaye shi ba hmm. wannan ya nuna mafi sharrin masu shaida shine wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba ga wani hadisin ya sake cewa farkon bincike da za a yi a ranar alkiyama game da jini wanda ya ce farko game da sallah yanzu duk waɗannan menene sahihan hadisai ne kuma makabulai ne to amma matsalar uriza an yi karo da shi to tun da an yi karo da shi to yanzu ka saurara tukuna za ka ji hukuncin to amma yanzu abinda farkon karatun mu yake cewa in salima in ya kubuta minal mu'arada daga karo babu wani hadisi da ke karo da shi hmm. fa huwa al-muhkamu wannan hadisin ana hukunci da shi shikenan sai kai hukunci da shi kun fahimta jama'a in salima minal mu'arada fa huwa al-muhkam to amma wa in urida bi mislihi in aka karo da shi bi mislihi da irin shi to anan ina son ku duba me ake nufi da wannan mumasala mumasala jinsiya ba nau'iyya ba yanzu jinsin waɗannan hadisan gaba ɗayansu sunansu makabul to kuma yanzu in ka kaji hadisi da'ifi mawdu munkar sha duk waɗannan su kuma wani irin nau'i ne su kuma mardu don haka shi hadisi sahihi in ya kubuta daga karo da irin shi to karka ce sahihun lizatihi in ya kubuta daga karo da irin shi sahihun lizatihi a'a a nan kawai da za a samu sahihun lizatihi ya zo sai a samu hasanun lighairihi yana karo da shi gidansu daya Anan yanzu magana karfi ba ta taso ba tukuna me za ka fara dubawa me za ka fara dubawa cewa shi makabul ne makabul ya yi karo da makabul karka ce hasanul lighairihi ya yi karo da sahihun lizatihi ba a zo nan ba tukuna dan haka ina so fassara muku wannan mumasara ne da yake cewa in salima min al-mu'arada fa huwa al-muhkam wa in urida bi mislihi in ku akai karo da shi da irin shi to wani iri ne irin shi wani iri me irin shi makabul in ka ce sahih ai shi ma sahih ne hadisi hasanun da shi ma sahih ne duk jinsin su ɗaya ne yanzu na misali yanzu da ba sakwace da ba sakwace in suka duk menene sakwata da ba kano da ba kano in suka haɗu duk menene kanawa da ba zazzagi da ba zazzagi in suka haɗu duk menene zazzagawa to amma yanzu in suka shiga sakwatan kuma sai ka ana cewa wannan ɗan illela ne wannan bagobiri ne amma a waje fa yawa don haka a waje yanzu aka kafa ƙungiya ta sakwatawa ba zamfare ba sakwace ba kyabe duka ba gobiri duka za su shiga amma suka dawo cikin gida aka ce to ana son zamfarawa su ware daga gobirawa da kabawa sai ka sai ka ah, sakwata iri iri ne haka abin da muke so ka gane yanzu wannan hasanul lighairi da wannan hasanul lizati da sahihul lighairi da sahihul lizati duk irin su daya me iri ɗaya shine makabul ana karbe kawai to idan ɗaya daga cikin su ya karo da ɗayan shi a nan karka dube su ka ce ba 'yan gida ɗaya ba ne a gidansu ɗaya amma za a zo inda za a ce to wane ne ya fi saboda kaza amma yanzu bata taso ba tukun don haka yanzu ina ta son ku gane me ake nufi bimislihi in uriba bimislihi in aka karo da shi da irin shi wanne ne irin shi makabul jama'a kun fahimta fa in urida bi mislihi idan aka yi karo da shi da irin shi shine makabul to sai malam yace ce me za a yi sai ce fa in amkanal jam'u idan zai yiwu a haɗa su ai aiki da su fa huwa to wannan ilimin da ake amfani da shi wajen haɗa hadisai biyu masu karo مختلف الحديث تو شي ake kira ilmu مختلف الحديث dan haka wannan ilimi ne mai zaman kanshi kowa ya dago kanshi ko aje littafi tukuna idan zai yi wannan hadisin da wancan da suke karo ka hada su ka yi aiki da su ka ba da fatawa da su gaba daya to sai malam ya ce fa muhtaliful hadis ai fa imalu mukhtaliful hadis sai ai amfani da ilimin warware rikicin hadisi wani ilimi ne mai zaman kanshi da haka za ka makarantar da kai wannan ilimin za kuma a fara shiga wasu ilmomi waɗanda 'ya'ya ne na wannan da jikoki da tattaɓa kunne don haka wannan ilimin da zai taimake ka wajen gano wannan hadisin sahihi da wannan hadisin sahihi da suka tabbata sahihai amma a zahiri suna karo da juna to akwai wani ilimi wanda sai ka je ka karantu shi kuma ilimin ga abin da ke rakabar da shi ga formations ɗin shi shi ne ilimin shi ne ka goge game da sanin nahau da sarf da balaga da adab fannonin lura ka goge sannan da ilimin usulul fiqh sannan da ilimin sira to waɗannan ilmomin aka haɗa su wuri guda su ne suke haifar da ilimin da ake kira ilmu mukhtalifil hadith da zaran kaji hadisi ya ce kaza wani hadisin ya ce kaza wanda bai da wannan ilimin sai ya ji karo kai ko kana da ilimin sai ka ji gaba ɗaya ma babu karo misali sallah za a fara bincike game da ayyukan bayi jini za a fara bincike tsakanin bayi babu wani karo ko miskalar zarafin tun farko ma amma tun da baka da ilimi akan mukhtalifin hadisi sai ka ce a ah, to an ce wannan ne za a fara kuma an ce wannan ne za a fara to wanne kenan sai a ce a'a babu rikici na ɗaya haƙoƙin da ke tsakanin bayi isu isu to ba haƙƙin kuɗi za a fara bincike ba wani na bin wani kuɗi ba wannan za a fara bincike ba a'a wani ya kashe wani wani ya zubar da jinin wani shi za a fara bincike tsakanin 'yan adam tsakanin Allah da bayi shi kuma sallah ba a fara bincike ba zakka ba ba azumi ba kenan babu rikici kuma fa baka buƙatar wannan ilimin sanda baka haɗa waɗannan hadisan in dai har kana da shi baka buƙatar sai ka je kayi wani dogon nazari a'a a su hadisan ne kana gani za zaka ga zaka ga dilala ta iktirani sai ka ce wannan kaza yake wannan kaza yake sai a ce baka ganin kaza dubi kaza man dubi nan kaza man ba za ka gani ba da farko saboda baka da wannan ilimi don haka ilimin lugha dole ne jama'a dole dolan dolan dolan dole ko dole sai da luga in ba haka ba to ko sharan masallaci bi halatta kyale ka kai a aje ka gefe guda ka mutu ka je ka sha duka a wurin Allah kawai na haka dole ne duk wanda yake sanya shiga harka ta ilimi da hidima addini to dole ya koyi lugal arabiya annahu wal lughatu haqqu man talab dole ne ga mai neman ilimin addini da haka duk waɗannan 'yan boko da suke cewa ba dole ne sai da larabci za a yi addini ba ƙarya suke a ce musu ba dole sai da turanci za ka yi likitanci a najeriya ba a najeriya ce in dai ka iya hausa za ka iya zama likita ba da ga dokta wata ba ga dokta ruwan gargajiya ga dokta wani duk ba dokta ba ne ana jin haka sai a ce wannan ya tabu don haka ku kiyaye jama'a wannan lugal arabiya dole sai da ita to wannan ilimin shi kadai da za mu tsaya yau mu ce za mu tattauna mas'ala a kan shi zai iya daukar mu kwanaki amma yanzu zan dan haskaka mana ne wannan wani ilimi ne wanda manyan malamai da suka gabata daga cikin malaman farko suka zauna suka tsara shi suka yi ta karantar da ɗalibai amma abin da ya fi shahara malamin da ya fara rubutu a kan shi shine imamu shafi'i ga littafin shi can mujalladi biyar kitabul um idan ka duba a cikin littafin al'ummu za ka ga littafin mukhtalafil hadith na al'imamu shafi'i imamu shafi'i shi ne ya fara rubutu a kan shi daga cikin waɗanda al'amari ya bayyana sannan malamai suka biyo bayan shi littafi mafi girma da aka rubuta a wannan fage kun gan shi sharhu mushkilul asar ɗin rubuce-rubuce ne wani malamai wannan kaɗan ne shi sharhu mushkilil asar wannan littafin mujalladi goma sha shida ne shi na al'imamu tahawi dai da ka sani malamin aƙida kaji kuma kuma inda ya fito sannan sai al'imamu ibn qutayba addinawari ta'wilu mukhtalafil hadith to banda na al-Imam Shafi'i ga can akwai kuma wasu suna nan asharat malamai sun rubuta to wannan ilimin bari gaya muku ba wai maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba idan kai zurfi a cikin wannan ilimin hatta manyan malamai da suke maganganu irin su imam malik da imam ahmad in sun yi magana wani lokacin ana ganin ta zama tufka da warwara kai za ka iya warware ta saboda za ga imamu shafi ya yi fatawa nan sai ka je ga wata fatawar tana karo da ita so da dama fatawar munasaba ce ta kawo ya yi ta ko kuma kalmomin da haruffan da ya amfani da su suna hukunta ma'anar da ba ita ce waɗancan haruffan da kalmomin suke hukunta ba amma kai sai ka fahimci abin da ɗaya ne jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka wannan ilimin kun ji shi idan hadisai biyu ko sama da biyu suka zo suna karo to malamai na amfani da wannan ilimin wajen warware su barin ƙara mana misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce firra min al-majzum firaraka min al-asad idan ka ga kuturu ko mai albaras ko mai jambo ka sheƙa a guje irin gudun da kake in ka ga zaki ana zaune annabi ya faɗi haka kuma sai ga kuturu ya taho annabi na cin abinci ce mishi bismillah suka sa hannu ɗaya suka ci da kuturu to yanzu ne za ce sai ka ce an samu tufka da warwara to malamai ma tun farko su ce a ba a samu tufka da warwara ba don wancan magana ce wannan aiki don haka asali magana da magana su ne ake samun karo ya faɗa can ya faɗa sai a samu sun yi karo amma dan ya faɗa nan ya aikata to ba ma karo bane wannan tun farko domin shi aiki yana ɗaukar ma'anoni da dama wanda magana ba ta iya ɗauka magana tana ɗaukan fuska ɗaya ne idan ka ce na ce ka yi shuru na ce ka yi shuru wannan ya sha bamban da daga hannu in yi haka in dai haka din nan zai iya ɗaukar ma'anar shiru zai iya ɗaukar ka zauna zai iya ɗaukar ka jira zai iya ɗaukar kada ka tafi zai iya ɗaukar ka yi haƙuri zai iya ɗaukar ma'anoni da dama don aiki ne don haka aiki yana ɗaukar fuskoki da yawa wanda yake magana ba ta ɗauka don haka kada ma ka taɓa cewa kaza da ya faɗi da kaza da ya aikata sun yi karo ya auri mata tara amma mu kuma ya ƙayyade mana hudu to ba a samu karo ba da a ce ya auri mata tara kuma ya ce mana noma ya ce mana misali ya ce mana mu auren hudu an gane shi kuma ga zatin kanshi ya faɗin magana sai ta zama akasin haka kamar ya ce me ya ce mana mu kada mu wuce hudu shi kuma da zatin kanshi sai ya faɗi magana da za ta hukunta a'a ba aiki ba ina son ne kun fahimci ne nake nufi na rikita muku magana na juya muku ita ya ya ce mana kada ku yi mata fiye da hudu ya za a yi a samu karo shi kuma yawa sai ce ni kuma zan auri tara sai a ce to yaya haka domin ya ce kada ku wuce hudu shi kuma sai ce amma ni kuma zan wuce an samu karo ko ba samu ba a magana yawwa to amma in har ya aikata wani abu ne misali ya hana kukan mutuwa ya hana kukan mutuwa ya ce na'iha in lam tub. mai kukan mutuwa in ba ta tuba ba za a sa mata rigar farar wuta a ranar alkiyama to menene annau kuka da za a ce wayyo na shiga uku na lalace ana birgima da aka yi mishi mutuwa sai aka ga hawaye na zuba sai aka ce wa anta kai da kanka sai ce hazihi rahama wannan rahama ce sai aka gane ashe kuka da mu muka ɗauka da hawaye da ihu duk ɗaya ne ashe ba ɗaya bane me kukan mutuwa shine ihu na shiga uku na lalace kaza kaza Allah kyauta irin wannan mu bayan abu sune kukan mutuwa amma hawaye saboda mutuwa fa wannan rahama ce ma sai in Allah na son ka yake saka maka ido jama'a kun fahimci wannan to in kun gane wannan da kyau Abin da wannan yake nufi shine me ba a samu karo ba ya hana kukan mutuwa shi kuma ya zo yana hawaye amma su da kan sahabban sai suka ga kamar an samu karo sai suka ce wa anta ya rasulullah kai din da kanka kuma ma'ana kai da ka hana sai yace ce hadhihi rahma ko kun gane jama'a dan girman Allah idan ya zama sahabbai suna fahimtar maganganun annabi wata na warware wata ko aikin shi ashe ɗalibai ma dole za su fahimci haka game da malaminsu to menene alkhairi shine abin da sahabbai suke shine ne istifsar neman bayani tambaya wa anta ya rasulallah da shiru suka suka tafi suna gulma ya hana kuma gashi ya zo yana yi kun gani abin fadi ya barkace duk tuka da aurora ce tafiyar da ba za su taɓa fahimta addini da kyau ba a ƙarƙashin wannan hadisan nan guda biyu suna nan suna a blogul maram abin da yasa nake ta muku misali da blogul maram saboda blogul maram shine littafin da littafin fiƙin hadisi ne ya karɓo a ƙasar nan kuma a nemi shi mugun ganganci a wannan babin duk hadisai biyun da aka zo aka karanta ga suna karo sai a dubi ɗaya sai a ce ya kashe ɗaya to za ka ji akwai ka'idar ka yi da'awar ɗaya ya kashe ɗaya ta hanyar nasi wal sai kana da wani ilimi na daban shine ga hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya taɓa azzakarin shi ya sake alwala a cikin wani hadisin kuma sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ana tambayar shi ina hukuncin wanda ya taba azzakarin shi sai ce inna ma hiya bab'atun minka ai gabarka ce to yanzu man massa zakarahu yatawabba wanda ya taba azzakarin shi sai ya alwala yanzu malamin da ya san ilimi yana jin wannan ya san wannan irin tabawa tabawa ce ta taba azzakari dan haka yazo da massa kai tsaye da zakara kai tsaye to ba a irin wannan tabawa sai ta jin daɗi sai ta sha'awa to duk wanda ya wa azzakarin shi tabawa irin wannan alwala ta kare ga hadisi nan kuma da ya ce inna ma hiya baba'atun minka ai gabar ka ce amfani da gaba kamar sauran gabobin jikinka yanzu mutumin da yake da alwala ya taba wuyan shi wuyan shi gaba shi ce hannun shi gaba shi ce za a ce alwalar shi ta kare dan an san baya taba wuyan shi dan sha'awa baya taba hannun shi dan sha'awa to in dai har ya taɓa azzakarin shi irin yadda yake taɓa sauran gaɓoɓin shi don susa ko don motsa wani abu ko ƙulla wani abu alwala ba ta karye ba don haka a cikin su hadisan da kalmominsu da haruffansu kake iya gane cewa ba sa karo da juna kamar yadda na kawo muku dilala ta iktiran massa zakara nan kuma dilala ta iktiran ta baba'a minka jama'a kuna fahimtar wannan to yanzu kun ga irin waɗannan hadisan duk su ne fa'in amkanal jam'u idan zai yiwu a haɗa su a yi aiki da su fa muktaliful hadisi to sai a yi amfani da ilimin muktaliful hadisi a haɗa su a yi aiki da su kun ji jama'a to ga wani ƙarin ilimi a haɗa su a yi aiki da su shine mafi alheri domin malamai suka ce i'malun nassaini ka yi aiki da nassoshin guda biyu aula shi ya fi alheri min ihimali hadihi ma fiye da ka ɗauki ɗaya ka yi aiki da shi ka watsar da ɗayan to in har ta gane muhimmancin ka ɗauki wannan ka yi aiki da shi ka ɗauki wancan ka yi aiki da shi kowanne ya ɗauki wata ma'ana ya zama shari'a ta tabbata ta fannoni da dama kenan to ashe haɗa hadisan shi ya fi alheri don haka malaman hadisi ba sa gaggawa wajen wannan aikin idan ya karanta wannan hadisi ya karanta wancan hadisin abin ya ɗaure mishi kai sai ga ya saurara saboda shi ba gaggawa yake irin yadda kuke za a yi marmaza za a yi mukabala ne an jima za a yi marmaza yana da wa'azin ƙasa ne an jima ah. zaman ya gano ma'anarsu ingantacciya ya faɗi maganar da daga baya ba zai dawo ya nadamar ta ba shine zaman aikin shi don haka sai ga ya natsu wani sai ga ya yi wata biyar yana kallon hadisan sai ga ya tasa su gaba ya kalli wannan kalla ya kalla sai ga kalli wancan sai aje sai ga yayi shiru sai ka dauka baya aikin komai ina fata an gane a lokacin da ya kalla yana ƙara kallon yadda tarkibin haruffan yake ne yaya annabi ya shiryo maganganu yaya maganganun can suke yaya kalmomin nan suke yana nan suke sai kawai wani lokacin sai ji kamar an buɗe mishi wani yana daga ido sai ji to sai ce to wannan hadisin ma game da kaza yake magana wannan kuma game da kaza ne shikenan babu matsala misali hadisi ne sahihi cikin bukhari da muslim da muwatta ta imam malik annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya to aikin hajji wasu suka hadu da shi da yaro sai suka ɗaga yaro alihaza hajjun sai annabi ya ce na'am walaki ajrun wannan yaron yana da haji sai ice eh kuma kina da lada to yanzu wannan hadisin kaga walaki ajrun da yace walaki ajrun walaki ajrun nan da yace yana nuna tana da lada ban da ladan yaron tun ka ɗauki wannan hadisi sai na ce to an ce rufi al'akalam ko rufi alƙalamu an salasin an sabiyin an majnunin an na'imi to yaya kuma an ce an ɗauki alƙalami game da mutane uku da yaro da mahaukaci da mai bacci to nan kuma ya aka ce walake ajirun kenan yanzu yaron har ya yi aikin lada wanda za a ɗauki ladan a ba uwashi to kaga gaba ɗaya baka fassara hadisin daidai ba ne don haka ruɗanin ya zo nan da aka ce wa laki ajrun to shine amfanin wannan nazarin da za ga malamai ne sai da yana ta kallo da ya ga walaki ajrun da can hankalin shi bai bayi ba akwai bambanci tsakanin walaki ajrun da walaki laki walaki ajrun walaki al'ajaru kina da lada kina da ladan to wanne ne annabi ya ce wannan ya fani kina da lada yanzu ba ladan yaron ba ke na haka Allah zai baki lada kin sa shi yayi ibada ashe yanzu ke dan tunanin to da aka ce sabiyin an ɗauke alƙalami game da yaro bai taso ba ma dan ba shi aka ba ladan ba balle a ce to an dawo miki da ladan ki ce to kuma yaya kaga an cire wannan rudanin saboda ka lura da yadda wasalin yake ko sannan sai kuma da a ce amma fa ka gane har waye wannan hadisin bai karo da wannan dan nan ana maganar an ɗauki alƙalamin zunubi ne an ɗauki alƙalamin zunubi game da yaro da mahaukaci da mai bacci wannan baya nuna yaron nan ya samu ladan ai baya nuna yaron nan bai samu ladan aikin hajjin ba sai a ce gaba ɗayan hadisin bai zo don yi magana yaron na da lada ko yaron bai da lada ba amma hadisin ya zo ya tabbatar da hajjin yaron ta yi sannan ke kuma kina da ladan sashi da kika yi to kun fahimci haka sai a ce sai a ce to daga gano kuma cewa hajjin shi ta yi to za a fara tunanin ladan to yanzu sai a ce kenan ladan da za a baki ba shine ladan da aka bashi ba saboda haka wannan ilimin yana da fa'ida kwarai da gaske musulmi su san shi zan yi mana ƙarin bayani dangane da wasu littafai da za su taimaka wajen gano shi kafin a kai zuwa gare shi sosai insha Allah ka ji mataki na farko idan hadisai biyu suka yi karo aw mutaakhir ko kuma na ƙarshen su ya tabbata idan na ƙarshen su ya tabbata fahuwan shi ne nasir, wal akhar shi kuma ɗayan da ya zo daga baya fa al shi yake kira mansukh to kaji kuma wani mataki na biyu idan hadisai suka yi karo idan ya yi muka bi matakin farko sai kai aljam'u idan jam'u bai yiwu ba ka kiyaye sai in jam'u bai yiwu ba sannan sai ka tsallako ga mataki na biyu shine ma'arifatu annasikh wal sanin wanda ya shafe da wanda aka shafe daga cikin hadisan to sharaɗin wannan shi kuma shine ne ilmu tarikh ilmu tarih sai tana da ilimin tarihi ilimin tarihi game da waɗannan hadisan guda biyu da ka kasa haɗa su sai ka tsallako nan sai ka ji sahabi anas ya ce lamara ja'ana, lamara ja'ana, min al-khaybar min da muka dawo daga yakin khaibar qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kaza kada ku yi kaza sannan ga hadisi na biyu shi kuma wannan hadisin dagawa aka samo shi daga jabir jabir ya ce لما رجعنا من حجة الوداع حجة الوداع to yanzu wannan yakin khaibar an yi shi a shekara ta bakwai hajjatul wada a shekara ta goma a nan da aka dawo daga khaibar sai annabi ya ce la ya akulanna ahadukum kaza wa kaza kada ɗayan ku ya ci kaza da kaza da aka je hajji kuma aka dawo sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kudu wa at'imu ahlikum wa tazawwadu minhu ku ci ku ciyar da iyalanku kai ku yi guzuri ma ku ba ku kai gida yanzu wannan maganar ta ƙarshe ku ta rusa wannan ke amma sai ka cewar ku ci kadai bai rusa wannan ba dan ta yi ka ce larura ce ta sa ya dawo ya ce a ci hmm. amma cewa ku ci ku ci da iyalanku ku yi guziri to ya nuna abu ya tabbata halal a kowane hali a ƙarƙashin wannan yanzu tun da wannan ya faru a shekara ta bakwai wannan ya faru a shekara ta goma hmm. to sai ka ce wannan hadisin anas ya zama manso an shafe shi hadisin jabir ya zama nasir to ba za ka iya wannan ba sai in kana da sai ka san tarihi sai inda tarihi a hannunka na ka duk girman mutum da girman raunin shi in ya ce hadisi kaza ya shafe kaza Ya ce ala gafarta malam ta ya shafe shi ya ce a ya shafe shi kai baka jin kaza ya ce a ai sai an gano shekaru sannan ba a san daga baya ne wannan ya zo sannan wancan ya zo jama'a kun fahimci wannan da kyau misali idan nasi wal su ne a cikin alqur'ani a ce wannan makiyya ce wannan madaniya amma ba ina son ku gane nasikh wal mansukh ba shine asalin mataki na farko ba mataki na farko shine hada tsakanin su mataki na biyu na nasikh wal mansukh ma baka shiga shi sai in kana da me sai in kana da tarihi in baka da tarihi a hannu to wannan mataki na biyun ya zama maka matsala Na haka sai ka sa mishi alamar tambaya ka tsallake shi dan me baka da yadda za ka sarrafa shi ko kun fahimta jama'a ice ne ba za a saka gungume a wuta ba sai kana da faskare sai kana da gatari za ka faskara to babu gatari me za ka yi ga icin sai ka tsallake ka tafi neman kirarai ice ko kuma karmami ko makamantan haka saboda haka yanzu ka kasa matakin farko saboda me ka kasa hada hadisan mataki na biyu shi kuma sai in kana da ilimin tarihi a hannunka shi ma ba ka da shi sai ka aje alamomin tambaya ƙarshe shi ma ya zama me ka kasa ko kun fahimta jama'a to sanin wannan tarihi yana da matukar muhimmanci don haka ahalus sunna ku daina wasa game da ilimin tarihi galibin nan bayana littattafan tarihi ne galibi nan littattafan tarihi yana daga cikin kuskure mafi girma sai ka samu gabjejen malami a cikin mu amma a ƙasashe irin namu ba bai san abin da ake kira tarih ba sai labarai da ƙisoshi na tatsuniya bada'i'u zuhuri tarihin ruwan tufana tarihin kaza tarihin kaza duk tarihi ne waɗanda za ka samu wasu na tatsuniya tarihin ma sai ka ga wai in ma muna da tarihin wanda ƙur'ani ya zo da shi sai ka ga ba yadda ƙur'anin ya zo da shi mu muke da shi ba yanzu malaman ƙasa hausa za ka samu suna da tarihin annabi nuhu amma an kaje ka ji tarihin annabi nuhu a wurin su ba littafin da za ka je ka gani za ka ji tarihin ɗan ƙasim almajirin imamu malik amma ba littafin da za ka je gani a bakin su yake yawo to ina suka samu irin wannan tarihin da haka ku kiyaye tarih ilimin shi yana da matukar muhimmanci kuma yana da matukar haɗari da haka kar ku yi wasa da shi za mu dawo kan shi don wannan yanzu duk muqaddimat ne ake insha Allah to a nan kuma malamai sun rubuta manya-manyan littattafai dangane da sanin abin da ya shafi ilimi ko kuma rubuce-rubucen da suka yi a al'iki ba fi ma'arifatin nasikh wal mansukh na al-imam ga wannan littafin muna da shi a makarantar nan al-itibar na al sannan sai ainihin littafin ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi menene dan karamin littafi ne ya sa mishi wani suna ne gashi nan annasikh wal mansukh kuma na al'imamu. ibn shahin wanda samir ya ta haƙiƙi ga su nan dai littattafai ne waɗanda yanzu ina mana muqaddimat ne za mu zo inda zan ɗauko mana waɗannan littattafai in gaggaya mana bayanai da sirrori a kansu yanzu na son ku gane waɗanne matakai ake bi wajen in hadisai guda biyu sun yi karo da juna ka ji mataki na farko ko aljam mataki na biyu ma'rifatun nasikh wal mansukh in kana ladaika min at-tarikh aw sabata al mutaakhir ko kuma na karshe ya tabbata fa huwa nasikh shine nasikh wal akhar al mansukh dayan kuma shine mansukh ina fatan kun fahimci wannan magana sai in ya tabbata gare ka wanne ne na ƙarshe to kana iya gano na karshe ne ta hanyar gano ne shekaru ta hanyar gano tarihi sai ya ce wa illa wa illa idan kuma baka san tarihi ba baka san shekaru ba fattarjihu to sai attarjihu. ku dubi a tarjihu shi kuma to kun tuna ɗazu da nake ce muku waɗannan hadisai in ka tashi duban su za ka dube su a matsayin makabul ne to ga lokacin da za a zo ba za ka dube su a matsayin makabul ba shine in ka kasa na farko ka kasa na biyu to yanzu sai ka da sai ka dubi hadisan dube na cikin gida shi wancan hadisin da ya ce la kaza eh wani iri ne sai ka gano sahihun li zatihi na'am shi wannan hadisin da ya ce kulu tunda ka kasa haɗa su hmm. kuma ba ka da sanin tarihi ko shi kuma sai ka gano hasanun da zai to yanzu hadisin da yake 100% ya saba wa hadisin da yake 50% ko 40% na wannan fasin yanzu da 100% da 50% wanne ya fi ƙarfi ta ga kenan yanzu in aka ce wanne za ka zaɓa za ka ce wannan wannan shi ake nufi tarjih shi kuma tarjihi wannan na gaya muku ɗaya daga cikin hanyoyin yin su Shin hadisi ne ya zo ya saɓa wa wannan kare yadda za ka yi ka haɗa su Ba ka da tarihi a hannu sai a ce to kai tarjihi shi ba haushe ke kira gwada ƙarfi da sahihun lizatihi da hasanun lizatihi wanne ya fi ƙarfi sahihun bizati to yanzu sai ka karkata to wannan ɗaya daga cikin murajjihat ɗaya daga cikin dalilan tarjihi daga cikinsu akwai duban malaman da suka ruwaito wannan hadisi malik ne ya ruwaito shi wannan kuma shu'uba ne ya ruwaito shi kowanne gauran giwa ne a fagen shi amma shu'uba ya fi maliku to in aka samu hadisin shu'uba da na maliku suna karo bayan fa dukkan su kowanne sahihun li zatihi ne ku kiyaye kowanne sahihun li zatihi ne kaji wata matsala to sai ka ce wannan sahihun li zatihi ne na shu'uba wannan sahihun li zatihi ne na malik don haka yanzu ka karkata akan na shu'uba to ba nan ba hadisan duk daga maliku kuma suka kaji wata sabuwa wannan hadisin daga malik yake wannan ma hadisi daga malik yake amma wannan daga malikin din a cikin bukhari yake wannan daga malikin din a abu dawud yake duk almajiran imam malik suka ruwaito kuma daga malik kuma ga hadisan suna karo da juna ka kasa hada su baka san tarihi ba to daga cikin murajjihat sai ka ce riwayar bukhari ga hadisin maliku ita ce za a karba ɗayar ba za a karbe ta ba kun fahimci wannan murajjih din a'a yanzu murajjih ne kuma na littafi shine hadisi ne sahihi li zatihi a cikin bukhari daga wani malami daban wannan kuma sahihin hadisi ne li zatihi a cikin ibnu maja dukkan su sahihai ne kuma suna karo da juna to daga cikin murajjihat shine sai ka zaɓi na bukhari akan na abin nan to bari ka ji wani akasi kuma Ba zai zama hadisin bukhari hasan na ibn majah sahihun to ba ka zaɓi na bukhari hasan ɗin ka karkatar da shi akan wannan me yasa sai ka ce liqarinatul bukhari saboda darajar bukhari a wannan faja shine hadisin da ya zama hasanun a bukhari ya fi inganci ya fi karbuwa karbuwa ba inganci ba ya fi karbuwa a wurin malamai fiye da hadisin da yake sahihin ne a ibnu maja kun ji wannan murajjih din to akwai murajjihat sun fi guda ɗari in ka karanta muqaddiman littafin can da na faɗi zan zo muku da shi a li'tibar fi ma'rifatin nasi wal mansukh na hazimi zaka samu duk ya kawo su kana buƙatar ka zauna ka karance su fes ka ga me malamai suka ce ka gane akwai ilimi a duniyar nan kuma kana buƙatar ka ƙara ɗumamuwa tukuna jama'a kun fahimci me ake nufi da tarje kun fahimci me ake nufi da tarje to tarjihi shine mataki na nawa mataki na uku na uku na to akwai yanayin fa da za a je tarjihi din mai gagara za ka yi mamaki ka rasa yadda za ka yi tarjihi wannan hadisin daga shu'uba ne ya ce kaza wannan ma daga shu'uba ne ya ce kaza wannan abu khari ne wannan din ma abu khari ne to ya baka ka yi kowanne sahihi sahihi in littafi ne a littafin suke in shu'uban ne can ma shu'uban ne in nan haddasana ne can ma haddasana ne in can an ne nan ma an ne don wannan ma na daga cikin murajjih idan ka rasa yadda za ka yi tarjihi wani lokacin sai ka koma yagul ada sai ka ce wannan isnadin akwai an a ciki wancan kwa duk haddasana ne don haka ka zo mai haddasana to wancan duk haddasana ne wannan ma duk haddasana ne a wancan an ne wannan ma dai an ne to ya za ka yi to shi ne sai malamai sai suka ce sai ka tsallaka mataki na hudu gashi sai malam ya ce sun matawakuf sannan kuma sai dakatawa yanzu sai ka dakatawa hadisan gaba daya to me ake nufi da wannan dakatawar shine sai ka samu hadisan ido gaba daya ba za ka yi fatawa da wancan ba wancan ma ba za ka yi fatawa da shi ba za ka za ka ce maka ala gafarta malam idan ina da alwala na taba azzakari na ya zan yi yanzu sai ka ba da fatawar da kake gani a zuciyarka ta fi dacewa amma kar da ka rufe baki ka kawo ɗaya hadisin can saboda ka kawo sai a ce to wancan fa ai ka rasa yadda za ka yi da shi tun da baka iya ba da ansa game da wancan ba to ba za ka yi fatawa game da wannan ba sai dai ka ba da ijtihadin ka yanzu to wannan tawakkuf da ake cewa za ka yi fa ba wai tawakkuf ne kuma kawai shi kenan ka ci gaba da harkokinka gaba ɗaya ka manta da wannan hadisin ba a'a kana nan kana ƙara matsa bincike a kai duk inda ka ga wani malami sai ka gabatar mai da tambayar duk inda aka ce ga wani bakon malamin hadisi ya zo da zaran ka samu kanka aikin hajji an ce ana lajina ta malamai za ka tafi da irin waɗannan hadisan ka kai kukan cewa hadisai ka zane ka rasa yadda za ka yi da su ko za ka samu amsa yana daga cikin aiki da ma'anar tawakkuf din fa ba wai tawakkuf din yana nufin kawai ka watsar da su shikenan ka ce kai Allah ya san nayi ai ba kai komai ba a ɗakin ka kawai duka gama wannan dabdala baka shiga duniyar ilimi ba jama'a kun fahimta to in kai wannan tawakkuf ba ka ba fatawa da ɗawan hadisan sai dai kai ta fatawa da ijtihadin ka. ko da fa ɗaya daga cikin su ya karkata a zuciyarka amma ba za ka iya kawo shi a matsayin hujja ba dan da ka kawo shi sai a ce to wancan kuma fa kaga an sake koma da kai baya to wannan shi yake kira at-tawaqquf jama'a kun ji bayani dangane da al-hadithul maqbul kun ji yadda ake da shi idan babu wani hadisi da ke karo da shi irin shi irin shi wannan iri maqbul to sai yi aiki da shi idan kwa irin shi makabul na karo da shi to ka ji matakai guda hudu jama kuwa ya fahimci darasin nan sai malam ya ce summal mardud to sannan sai kuma alhadisul mardud imma an ya kuna lisaqtin aw ta'anin shi kuma ko dai ya kasance an mai da shi mardud ne an ƙi karɓan shi an ture shi daga radda ko rudda hadisi can an ce makabul wanda aka karba ko to nan kuma an ce mardut wanda aka ture aka ƙi me yasa ake ƙin karbe malam zai kasanta mana Jamila amma bari ku dalilan guda biyu ne za wani littafi nan kusa da mu kitabu ishiratin nisa na al'imamun nasa'i bari mu ɗauko wani isnadi imamun nasa'i ya ce akhbarana muhammad ibn bashar qala haddathat qala anba'ana yahya wa abdurrahman wa bahaz ibn asad haddasa na hammad ibn salama an hakim al-asram عن أبي تميمة الجهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاء حديث النبي يقول وان دي ساددا مچتنا حيلا ko ya sadi da mace ta duburatta ko ya je wurin dan duba ya kafircewa abin da aka sauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu abin da nake so ku gane al-Imam an-Nasa'i ne rawun wannan hadisi ya karɓo wannan hadisi daga malamin shi mai suna Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar shi kuma ya karɓo daga nashi malamin Yahaya Yahaya daga nashi malamin Abdurrahman Abdurrahman da Ba'az su kuma suka ce daga Hamad ɗan Salima Hamad ibn Salama shi kuwa amma ya ce daga ainihin wato hakim hakim shi kuwa ya ce daga abi tamima abi tamima abi tamima shi kuma daga abu huraira abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ina son ne mu dan dauki misali kawai nasa'i yace haddathana muhammad bin bashar muhammad bin bashar kuma yace أنبأنا يحيى يحيى يتي حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن شي كما daga Ahmad dan Salama Ahmad daga Hakim Hakim daga Abi Tamima Abi Tamima daga Abi Huraira Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi kira to yanzu menene zai sa a yi mana wannan irin hidima tiryan tiryan wane daga wane wane daga wane a kawo mana har zuwa kan annabi ana faɗi sai mu ce ba mu yadda ba sai inda ilimi da haka za a ga jahilai da masu ruwan jahilai cikin malamai sai su ce a ce annabi ya ce in ce ban yadda ba sai a ce a wannan abin in ma jahilci na damun ka ko son zuciya ai ba ana cewa an tabbatar annabi ya faɗi ba yanzu misali in aka ce Allah ya ce ala la'anatullahi alal kazibina ya ce wannan aya ce sai wani ya ce eh ya ga ce a ba aya ba ce ayar Allah ka kare ta ka ce wannan da ya ƙarya ce sai ce la ilaha illa ya gaba salatin shi ya sako ya bude mana ina take babu babu ala la'anatullahi alal kazibina duk qur'ani dan haka hadhihi ayatun mawdu'a mukhtalaqa aya ce ta ƙarya amma in aya ta tabbata Allah ya faɗi dan me zaka ƙaryata to nan abin da ake cewa waɗannan mutane suka ruwaito to ɗayan dalili biyu ne yake sa a ƙi karfe in ma saƙa abin da ake nufi da saƙa shine a gano tsakanin mutanen nan akwai wani wanda ba a ambace shi ba misali nasa'i da yake haddasa na muhammad bin bashari an yi haya sai aka gano cewa lallai nasa'i ya karba wurin muhammad bin bashari muhammad bin bashari amma bai karba wurin ya haya ba don me domin ya rasu shi ya haya din shekarar hijira na da ɗari da casa'in shi kuma wannan wannan mutumin an fahimta wannan wannan ya rasu shekara na da ɗari da casa'in yayin da wannan kuma an haifi shekara ta ɗari biyu sun ga sai da wannan ya shekara goma a ƙasa sannan aka haifi wannan kaga daga nan za a gane tabbas ba daga gare shi ba ne to shi ne sai ka ce an samu sakat akwai wanda ya faɗi a tsakaninsu wannan hikima ce mata malamai don ka a ce wannan ɗin ƙarya iki sai a ce akwai dai wani a tsakani kamar yanzu a zuwa samu da ɗan shekara tamanin ya tara yara ɗan shekara sittin ya ce usman dan hodiyo ya ce mani to da yake yara ne yan matsi-matsi su ma shekararsa ashirin shi kuma tamanin sun gan shi rakka ne su dauka yayi zamani da usman dan hodiyo sai ce shekara tamanin 91 kenan aka haife shi wannan tsohon ma 1930 ba nan eh 1930 ta Usman dan Fodiyo yaushe ya rasu ya rasu a cikin karnin 19 ne 18 ya rasu ima 1816 ko 1819 misali to yanzu tsakanin wannan tsohon da ɗan hodiyo shekara nawa ɗari da wani abu za ka wannan tsohon ta ce ƙarya iki to amma aka so a ɗan sakaya ta ce tsakanin tsohon nan da ɗan hodiyo akwai wasu mutane to shi ne sakab to kaga mutanen nan zai iya zama ɗaya zai iya zama biyu zai iya zama uku ka ji dalili na farko da hadisi yake zama marju shine ne saboda saƙab dalili na biyu fa shine fa'an sukar mai riwaya wannan mutum muhammadu bin basharin ya tabbata ya karba daga ya haya daga abdurrahman abdurrahman daga hamad hamad daga hakim hakim daga abi Nima, abi Nima daga abu hurera abi hurera daga annabi dan haka yanzu ba sakar shi sun haɗu hmm. sai aka gano cewa shi abdurrahman din nan sai aka gano cewa kazzabu kazzabu mai yawan ƙaryar tsiyali wannan ƙarya suka ce ko ba suka ba suka ce to kun ji dalilai guda nawa ne ke sa a ƙi karban hadisi sai ka ce haza mardudun li saqatin wa haza mardudun li to kowane ɗaya daga ciki akwai dogon karatu a ciki Shi ne ce summal mardud sannan sai hadisin da ake ture shi ake karɓan shi In ma an ya kuna lissakatin ko dai ya zama saboda an samu faɗuwar wani mai riwaya aw ko kuma an samu sukar mutuncin wani mai riwaya fasaqtu to zai fara sharhin ɗaya shine mai saqat sai ce in imma an ya kuna min mabadi sanadi ko dai zama daga farkon isnadi ne min musannifin daga malamin da ya rubuta littafi shine kai nasa'i da ka zo ka ce daga muhammadu dan bashar sai gano muhammadu dan bashar ɗin ya rasu a shekara ta ɗari biyu kai kuma ba a haife ka ba sai shekara ta ɗari biyu da ashirin sai a ce tsakanin shi ne littafin da wanda yake danganta magana sai a ce akwai me akwai sakat don haka sakat ko dai zama tun daga farko an samu shine min mabadi sanadi daga farkon sanadi din min musannifin tun daga mai littafin aunin akhirihi ko kuma daga ƙarshen sanadin ba'da taji'i bayan taji'i yanzu ku dubi wane ne tabi'in wannan hadisin shine abu tamima don waye sahabin hadisin abu hurara to waye almajirin shi to abu tamima to sai a samu sakafi din ya faru bayan tabi'i to haka ce bayan tabi'i magana ce mai faɗi domin bayan tabi'i kun ga wannan hakim tabi'i ne wannan ma abu tamima tabi'i ne da haka so da dama tabi'i ba lallai ya zama wanda ya karɓo daga sahabin ba bayan tabi'i bayan tabi'i ya zama a samu akwai wani tabi'i ko kuma bayan tabi'i ya zama sahabi ne ɗayan biyun na iya faruwa don haka ya zama matsala ko dai zama akwai riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i sannan daga sahabi to yanzu aka ce bayan tabi'i idan ka ɗauka tabi'in farko shine wannan na farko to bayan shi an samu mutum nawa sun zube sai ce an ji daga wannan tabi'in kawai sai aka ji annabi ya ce in ka ce to ai tun da tabi'i ne to ai sahabi ne ga mai sai a ce a kaga nan aka sun haka ne kaga malamai biyu ne ma tsakanin shi cikin tabi'ai sannan a je kan sahabi da wannan ne in tabi'i zo ya faɗi magana ba a za a karɓe ta ba saboda tabi'ai sukan ruwaito daga yan uwansu tabi'ai daga tabi'ai sannan daga sahabi shi ne yake cewa aw min akhirihi ba'da tabi'i ko kuma ta ƙarshen shi wannan ainihin wato eh, isnadi bayan tabi'i aw ghairi zalika ko kuma wani wurin daban wanda ba wannan ba to wanne ne wani wurin daban tsakiya tunda ya kawo farko da ƙarshe to da tsakiya kenan don haka ku kiyaye kowa ya ɗago kan shi jama'a idan aka samu faɗuwa ta farko ta farkon isnadi sunan shi daban kuma ka samu ta ƙarshe sunan shi daban kuma ka samu ta tsakiya mutum ɗaya sunan shi daban kuma ka samu ta tsakiya mutum biyu a jere ko sama da biyu sunan shi daban wannan ilimin an rubuta shi fiye da shekara ɗari nawa da ta wuce fiye da shekara dubu ɗaya amma duk da haka wai har yau ana kallon 'yan arabiya gidadawa ne me yasa saboda rena addini ko kuma saboda su kansu 'yan arabiyan sun yadda a kalle su gidadawa an yaƙi tunaninsu sun karɓi gidadancin duk wannan karatun na bature ba a samu a cikin tarihin rayuwar bature ba har yau bature bai da irin wannan hanyar ta keke da keke wajen gano bayanai da tace mutane bature bai da ita har yau don haka zai ba da labari yau gobe ya dawo ya ce ya yi nadama ta gano kuskure ne saboda ba shi da irin waɗannan hanyoyin na tattara bayanai kuma za ka samu mafi yawancin mutane ba su da su don ko a cikin rayuwarku ta mutane gama gari yau ka fara ɗabbaka wannan sai a ce kana kura mutane mutum ya zo ya faɗi magana da ya faɗi magana ka ce kai ina ka jita ce a ah, can na tsaya ni ma na jita inda bata tabbata ba ba za a faɗa ba sai ka ce ah, a can ɗin waye gaya maka a ah, za ka ƙure ni ne ce a to ban yadda ba sai ce ka fara rena mutane to kenan me mutane suke so kawai ya zauna bakin mai sai da biredi da mai yanka lemo ya ji labari kawai ya zo ya faɗi kuma a yadda da haka mafi yawancin labarai suke yaduwa duk wanda ya zo baka labari zaunar da shi ka ce mishi ina ka ji zai ce yanzu ma tsaya wurin yan a cabancan yanzu na ji suna magana ci a a cikin su waye ya ga a to zaka kure ni ne ba sai ka je ka ji ba ni dai na ji kam kuma in bai faru ba za a faɗa ne kuma malamin hadisi gaba ɗaya sai kalle su mutanen banza sai a ce yare na kowa da haka ne ya zama kaɗan ne a wurin malaman hadisi suke da labarai domin labaran da zai zama suna da su sai waɗanda suka tace duk labarin da ka kawo in ba ka iya tabbatar da gaskiya kanka ba sai malamin hadisi ya watsar maka da labarin kuma ya ɗauke ka mutumin banza gobe in ka zo ka faɗi labari ma ba zai waiwaye ka ba saboda jiya ka zo ka faɗi ka kasa kare kanka wani malamin hadisi mala abdurrahman dan mahadi ya ga mutane zazzauna a masallaci sai yake cewa ɗaliban shi suna gefe guda suna darasi sun ci haula ibakar ci waɗancan jama'a da kuka gani fa shanu ne ci shanu ne ce shanaye ne waɗannan shanu ne ya ce ya za ka ce ya ce to ku saurara ku sa ido sai ya taso daga gaban ɗaliban sai ya ce ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duk sai suka nutsu man balaga lisanahu arnabata anfihi dakhala aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma ku je da ya fara da isnadin yace ruwina min ghairi wajhin ruwina min ghairi wajhin an ruwaito mana ta hanyoyi ba ɗaya ba da yawa manzon Allah ya ce wanda duk harshen shi ya taba karan hancin shi dakhala aljanna duk eh, ah, haka sai ce alam ukhbirkum annahum baqar ban gaya muku cewa shanu bane ba shanu suke yin haka ba <laughs> ko kun fahimta da ba ku duba na min gairi waje yanzu ka zo masallacin juma'a ahli sunna ne zaka samu in ka ce ingantattun hadisai a manya-manyan littattafai banzu Allah ce sai ga kowa nasu na akwai ɗalibi kwaya ɗaya sai ce algafata malam faɗi sunan littafi kwaya ɗaya cikin manya ce manya manya ce a kwaya ɗaya muke so kwaya ɗaya sai a yi kanka a ce za ka kure shi ne <laughs> ko kun fahimta jama'a to daga nan za ka gane manhajin muhaddisi ne ya sha bamban da manhaji na 'yan ma habba wa dabba <laughs> Allah ya kiyaye yawa kun ji Abdulrahman ibn Mahdi shi ya nuna wa ɗaliban shi haka da haka in ka ɗauki wannan ma'aunin za gane da haka ne mutane fa suke ta yawo da labarai a gauruka. wannan ba labarin ba ma na addini ba labarin rayuwa kawai sai wani ya ce an ce kaza an ce kaza ya aka aka ce waye ya ce yaushe aka ce ya ingancin yaya nagartar ina gaske wanda ya faɗi ba a binciken wannan ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka summa mardudu imma an yakuna li saqatin aw sannan sai shi hadisin da yake mardudi ne ko dai ya zama an radde shi ne wato an ture shi ne saboda saqab saboda faduwar wani da ke cikin isnadin aw ko kuma saboda sukar mai riwayar sai ya ce fasaqatu imma an yakuna min mabadi sanadi min musannifin shi sakat ɗin ko dai ya zama ya faru ne daga farkon sanadin hadisin tun daga kan mai littafin ya zama shi kanshi mai littafin bai faɗi sunan malamin shi ba ko fiye da haka kamar bukhari kawai ya zo ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw min akhirihi ba'da tabi'i ko kuma bayan wato a ƙarshen isnadin bayan tabi'i aw ghairu zalika ko kuma wani wurin daban sai ya ce fal awwalu na farko wanne ne na farko min mabadi'is sanadi in an samu sakati min mabadi'is sanadi al-mu'allaq shi ake kira al-mu'allaq wasani na biyu fa min akhirihi ba'da tabi'i shine al-mursal dan haka kaji duk wata magana da kaji tabi'i ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama to sai ka ce wannan mursali ne dan haka ce maka menene mursali sai ka ce mursali shi ne abin da tabi'i ya ce annabiya ya ce menene muallak kakka ce ratayayye muallak sai ka ce hadisin da aka shafe farkon malamin mai riwayar malamin mai riwayar wane ne ya ruwaito mana wannan hadisin abu dauda to abu dauda da ya zo sai aka ji ya fara share malamin shi ya koma malamin malamin shi ko can na sama shine mu'allaq don haka ba rataye ba na haka irin yadda za ku ji abulugul maram ibn hajar yana cewa allakahul bukhari karka ce bukhari ya rataye shi a allakahul bukhari ai bukhari ya kawo shi bai ambaci malaman shi ba shi bukhari kawai ya ce annabi ya ce ko abu hurora ya ce ko maliku ya ce wane ya ce annabi ya ce sai ya ce allakahul bukhari to sai yake cewa wasalisu na uku shine wanne au ghairi zalika ko sai ce in kana bisnaini idan mutane guda biyu ne aka share fasa'ida ko sama da biyu shine fasa'ida ko sama da biyu above ma'at tawali a jere kun ji jama'a a jere fahuwa al-mu'dal shi ake kira al-mu'dal jama'a kun gane in kana disnaini idan mutane biyu ne fasa'idan ko sama da biyu amma fa shara'i ma'a tawali a jere fa huwa al-mu'dal to shi yake kira mu'dal kaman nan yanzu ku duba bari mu sake rubuta wani isnadi kamar yanzu a ce jama'a wannan bukhari ne bukhari da yazo sai ya ce na adam adam shi ko ya ce ya karɓo daga malik malik shi ko ya ce ya karɓo daga nasir nafi'u daga ibnu umar bari mu tsara malik daga az-zuhri az-zuhri daga nasir nasir daga ibnu umar ibnu umar daga annabi sallallahu yanzu kun ga idan mun tabbatar da cewa bukhari bai yi karatu wurin malik ba idan bukhari kai tsaye ya zo ya ce an malikin daga malik sai ya ci gaba da ta da tsaf bai rage komai ba ya zama al kun gane idan kuwa bukhari ya ambaci malamin shi amma da yazo sai bai ambaci malami daya ba a nan to ya zama al-munqati wanda shine kadai ba mu dan taba darasi akan shi ba yanzu mu taba al-munqati idan kuwa malamai biyu ne aka gano da bukhari yace haddasa na adam adam kuma kawai sai aka ji ya ce an nafi to yanzu kun ga an share mutum biyu amma a yaya a jere to sai ce fasa'idan ko sama da biyu bukhari ya ce na adam adam ya ce a ibn umar an nabi sallallahu alaihi wa sallama sunan wannan mu'uban daga abala abala shine akuyar da ta karkace karkace wadda ana iya gani a jikinta a ce da'un Uba cuta mai wahalan magani shine kaga kenan yanzu inda guda ɗaya ne babu an kira shi munkafai shine sai ka kira shi giɗi to wani lokacin giɗi bai cika bayyana ya muna na baki gaba ɗaya ba amma ya kai wawu lofa haƙori uku ya zube ko biyar in ka hangi mutum daga nesa sai ka ce fatalwa ce ko damusa to shine ya zama mu'ubal shine biyu ko sama da biyu duk inda haƙori biyu ya zube ko sama da biyu ba yadda ka je ka yi dariya ba a gane akwai matsala ba amma dan haƙori ɗaya da ma inda nesa ne ba za a gano ba jama'a kun fahimci wannan idan kun gane wannan abin da mana yake cewa idan biyu ne a jere zuwa sama da biyu to ma'uzan sai ya ce wa illa idan kuwa ba a jere suke ba fa falmunkafe to sai a kira shi munkafe muna son ku natsu da kyau ku ga yanzu kun ga nan dinnan jama'a kun ga idan yanzu bukhari ya zo ya faɗi malamin shi amma malamin bukhari sai bai faɗi nashi malamin ba ya zama mun kafa ko to haka sake samun nan ma zuhuri ya faɗi bai faɗi nashi malamin ba kaga an samu mutum ɗaya ya faɗi nan nan ma ɗaya ya faɗi guda nawa amma ba a jera ba ko wa har wani munkata ne to ana iya samun munkati'un mursalun shine a zo a samu nan ba a ambaci wannan malamin ba an ambaci wannan shine nan ba a ambaci maliku ba bukhari ya ce haddasa adam adam ya ce عن daga zuhuri sai a ji ya tsallake ɗaya sai a ce mun kasai zuhuri ya ce an nafe daga nafi'u nafi'u ya ce an nabi sallallahu alaihi wa sallam sai a ce haza hadithun haza hadithun munqati'un mursalun munqati'un mursalun wannan hadisi yana da cuta guda biyu cutar farko mun ta biyu kuma mursal ne jama'a kun fahimci wannan da kyau ta na'am a'a dole ne sai a tsakiya domin in a farko ne aka share daga na farko malamin mai littafi ko guda nawa aka share a jere ya zama mu'allak don haka sharaɗin mu'adal ya zama a tsakiya in ya koma a ƙarshe ne in dai ya shafi tabi'i in dai bayan tabi'i ne nan kuma mursal ne don haka sharaɗin mu'uban a tsakiya don haka a tsakiya matsaloli biyu ke faruwa ko dai matsalar a share mutum ɗaya sai zama muqata ko a share mutum biyu ko uku a jere sai zama mu'uban na fata an gane suna mai yake cewa sun qad yakunu sannan kuma wannan irin matsalar me kenan sakat din maƙad ya kunu sakatu wannan sakat din yana iya zama wa karara aw khafiyan ko kuma a sakaye ko zama ƙarara kamar me mutumin da yanzu shekarar shi hamsin a duniya ya zo ya ce dan hodiyo ya ce mu yanzu wannan ya karara ne ko kun fahimta amma yanzu ɗan shekara hamsin ko arba'in ko talatin sai zo ce abubakar gumi ya faɗa mishi yanzu ka ga wannan gairuwa ba in ma bai faɗa mishin ba ba za ka iya karyata abin karara ba don haka yi ce sun maƙad ya kunu wadihan au khafiyan sannan wannan irin sakatin yakan iya kasancewa a sarari ko a sakaye fal na farko yudraku bi adami talaqi ana iya riskashi shi bi adami talaqi ta rashin saduwa ana gano cewa ba su sadu ba yanzu abubakar gumi shekara shi sha takwas da rasuwa to dan shekara sha ɗaya ya zo ya ce abubakar gumi ya faɗa min sai ce sakat ya faru sai ka ce wannan sai ce wabih sai ce wannan shekara shi sha ɗaya wannan shekara shi sha takwas ma da mutuwa jama'a kun fahimta sai ya ce wa min samma to daga nan ne fa daga nan ne ihtija ila tarih ake bukatuwa zuwa ga tarihi da haka malaman hadisi suna mu'amala da tarihi fiye da yadda duk kuke tunani jama'a kuma tarihi a wurin malaman hadisi gashi kamar haka waye kai ɗanwa jikanwa babanwa mutumin wanne gari halinka malamanka ɗalibanka idan aka iya amsa waɗannan tambayoyi guda takwas zuwa guda goma to an san ka in aka kasa shi kenan sai a ce an jahilce ka da gwargwadon yadda aka kasa a ƙarƙashin wannan lallai ne ana buƙatuwa zuwa ga tarihi ka yi ƙoƙari ka gane waye imamu malik ɗanwa jikanwa babanwa almajirinwa malamin suwa halin shi menene yaushe rasu ina da ina ya shiga ina da ina ne bai shiga ba suwaye da suwaye in sun yi riwaya a wurin shi ba a karɓe wannan yana daga cikin tarihi ka yi ƙoƙari ka sani wa min samma ihtija ila tarih yace daga nan ne ake bukatuwa zuwa ga tarihi wasani na biyu almudallas shine almudallas wanne kenan wanda aka ce au khafiyan din nan almudallas me yasa ake cewa almudallas almudallas wato hadisin da aka yi magudi shine baka haɗu da mutum ba amma kuma rashin haɗuwar bata tabbata ba misali kamar wancan ɗan shekara arba'in in zo ya ce abubakar gumi ya ce a sarari yake ba za a iya gano cewa bai ce ba ko kun gane jama'a daga ya ce ɗan shekara sha ɗaya da ya ce abubakar gumi ya faɗa mishi kai tsaye za a iya cewa ƙarya ne ba haka ba ne saboda ne saboda adamin talaƙi an san ba su haɗu ba amma ɗan shekara hamsin ya zai ce abubakar gumi ya ce mishi a halin bai ce mishi ba wannan menene hasi ne ko a sakaye ne to shi ake kira tadlisanci don haka su masu yin tadlisancin ba sa yin karya amma bari ku ji yadda suke sai ce wayar rubu bi sigatin tahtamilu luqiyya sai shi wannan hadisi ya zo da wata siga wadda take iya ɗaukar an haɗu wadda a zahiri za ta iya ɗauka kamar an haɗu ka an sai ce an abubakar gumi au kala ko ce abubakar gumi ya ce in ce abubakar gumi ya ce ƙarya ne amma ku duba ya ce mu nan ne ƙarya za ta zo in bai ce min ba amma daga abubakar gumi ya ce kaza ko gumi ya ce kaza jama'a kuna fahimta da kyau sai ce wa kazal mursalul khafi haka nan hadisin da ya zama al mursal ne al khafi wanne ne mursalul khafi shine mala yace min mu'asirin daga wanda yake mu'asiri ne sun yi zamani daya amma lam yalqa bai haɗu da shi wannan da ya ba da hadisin da gare shi ba zamanin su daya misali da sahabi kaza da tabi'i kaza sun yi zamani ɗaya amma an tabbatar da cewa wannan sahabin har ya kare rayuwar a madina ya ƙare ta bai taɓa barin madina ya je kufa ba shi kuma wancan tabi'in har ya kare rayuwarshi bai taba barin kufa ya je madina ba sai wannan tabi'i ya zo ya ce wancan sahabin ya ce a zamani za a ga sun yi zamani ɗaya amma haɗuwa fa ba haɗuwa ba to yanzu wannan sunan shi al-mursal al-khafi amma shi al-mudallas ina son ku kiyaye me bambancin mursal khafi da mudallas mursal khafi sun yi zamani ɗaya amma ba su haɗu ba mudallas ba su yi zamani ɗaya ba ko kuma sun yi zamani ɗaya afuwan sun haɗu amma bai gaya mai wannan maganar ba mursalul khafi sun yi zamani ɗaya ba su haɗu ba mudallas sun yi zamani ɗaya sun haɗu amma bai gaya mai ba jama'a waye bai fahimta ba mudallas sun yi zamani ɗaya kuma sun haɗu amma ita wannan maganar da ya zo ya ce wane ya faɗa ba shi da kunnen shi ne ya ji daga wannan ba duk da sun haɗu amma mursal alkhafi sun yi zamani afwan sun yi zamani ɗaya amma ba su haɗu ba wancan ku sun yi zamani ɗaya sun haɗu amma ba shi ya ji daga kunnen shi zuwa ga bakin wancan ba shine bambancin su don wannan wurin yana daga cikin wuraren da malamai ke tsaya suna warware matsala to jama'a kun ji wannan bangare na farko ne daga cikin bangarorin hadisi wanda ake kin karbe saboda ne saboda sakar to yanzu kowa ya rufe littafi darasi ya zo karshe ina son ku fahimta ne a za a da haka ku duba ku duba jama'a ana kin karban hadisi ne saboda ɗayan dalili guda biyu ko dai sakar ko kuma ta'an saƙaf yana faruwa ɗayan abu biyar mu'allaq mursal mursal sai mu'adal mu'adal sai munqati sai kuma a mudallas mu'allaq ku kiyaye fata mu'allaq sai mursal karka ce mursil sai mu'bal shi ma karka ce mu'bal mu'bal sai munqati munqati'u munqati'u shi kuma karka ce munqata ne sai mudallas to me bayanin su dangane da wasu da mu'allaq siffa ce ta maf'uliyya haka wannan haka wannan haka wannan to abin da nake so ku gane a nan shi ne wanda matsala ta faru a farko mursal wanda ta faru a ƙarshe bayan tabi mu'udal a tsakiya biyu ko sama da biyu a jere munqati a tsakiya guda ɗaya mudallas wanda aka samu wani magudi a ɗayan waɗannan tsakankani kawai ta yiwu tsakanin mai littafin nema da malamin shi wannan hadisin daga wurin malamin shi ne amma ba shi ya ji ba in ya zo sai ya ce an adam an adam sai ku ɗauka tun da adam malamin shi ne eh in ya zo sai ya ce daga abin nan misali yanzu jama'a akwai mutane da yawa sukan je garuruka sukan yi min tadlisanci irin haka anguwanmu ɗaya da mutum masallaci ɗaya muke sallah da komi da komi ya je sai ta ba da labarai ya ta ba da labarai ya ta kawo wasu shawari sai ya amince amma matsalar baya kusanta ta ba abin da ya haɗa shi da maganganun in ma ya kirkire su ne ko kuma ya ji su ne ta wurin wani ko kun fahimta jama'a irin wannan shi ake kira tadlisanci ka ba da labari daga mutumin da ka san shi ya san ka amma shi labarin ba kai ka ji shi ba amma fa ya tabbata labarin dan in labarin bai tabbata ba yanzu kai ba mudallis ne ka zama kaza ka zama makayyaci dan haka shi hadisin shi ake kira alhadisul mudallas shi wanda ke wannan ɗabi'ar shi ake kira almudallisu da kasara ga lamun almudalli saboda haka dalilai biyar ke sa a ƙi karɓan hadisi waɗanda ke koma zuwa ga faɗuwa a isnadi to akwai kuma almardudu li sababi ta'anin firrawi akwai hadisin da ake ture shi saboda an soki mai riwaya waɗannan soke-soke su kuma guda goma ne su ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala wanda za mu ji daga ciki akwai ƙarya akwai fasikanci akwai yawan kuskure akwai rudani akwai sabawa sauran yan aji akwai bid'a da sauran abubuwa to gobe za mu zo a fashe wannan darasi mai matukar muhimmanci insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci za mu saurara a nan a yanzu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah